abu na ƙarshe ana so a rinka karanta suratu sajada da suratu tabara shine addu'a ta ɗari da goma kenan kullum za a kwanta bacci ana so a rinka karanta suratu sajada alif lamim tanzil kenan da kuma tabara ga wanda Allah ya taimake shi ya samu dama ya samu iko an ce al'adan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kafin yayi bacci yana karanta waɗannan surori wallahi malam duk wanda ke da damuwa